domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai mijiyoyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka faro a makon jiya, muna jin bayanan yadda taimakon juna yake Arewa a shekarun baya daga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da shawarin hanyoyin da za a farfado da al'adun. Sai ka duba mu ci gaba da magana akan iyaye su daina kaza da kaza wancan babinsa sa daban. Amma wannan da ya riga ya zo to shi kan a bashi abin da zai ci. A samu lada duk inda Allah yake magana na mutanen kirge sai ya faɗi suna ciyar da abinci. An ce ka ciyar, an ce ka sa wani ya ciyar, an ce in ka zo ciyarwa ka ciyar daga wanda ka fi so. Ko ba haka ba sannan kuma aka zo kuma aka ce wanda bai ciyar ba aka yi zargin sa wanda bai ma sa wani ya ciyar ba aka yi zargin sa wala ya huddu ala ta'amil miskin kaga wannan abu ne da ya kamata mu gyara don haka ya zama gida daya a ce kowane gida muna da almajiri ya sani kawai abincin safensa zai zo ya karba na ranansa zai zo ya karba na darensa zai zo ya karba shi kuma watakila za a dan bashi dan aiki a karami wanda ba zai hana shi ya karatu sa ba kuma na ba yayi ta zagawa gida gida yana ta allaro iya din da ba sai yayi ta zagawa gida gida yana ta allaro iya ba in kun kara da sabulu guda ɗaya a sati ko ba haka ba in ya zo ya ci abinci a ce masa to ga wannan ga sabulu ka je ka yi wanka wani kayi wanka ne baka yi ba eh, babu sabulu ne to gashi ga na ga kanka gashi kaza kaza a ah, to lokacin da yaran gida za su je aski ko hada da naira dan naira hamsin ne zaka kara akan ɗari ukun da ka ba yaran ka guda shida ko ba haka ba ka ce to kai ma je ka a maka aski wannan idan muka yi watakila ma akwai wani rashin irin waɗannan na daga cikin abin da yake rage mana adadin rahamar ubangiji da ya kamata a ce muna samu domin wannan yana karawa yana idan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji kan na ƙasa wanda ke sama zai ji kanku to wanda yayi wannan to za ka ga abubuwa za su fara gyaruwa za mu koma kuma wannan abubuwa ne da duk da a cikin al'adu mu akwai zai yi wuya mutum ka wai tunaninsa shi kansa baya tuna makwabcinsa ka ga mutum 'ya'yansa baya tuna 'ya'yan makwabcinsa yana ji yana gani ya ci abinci ya ƙoshi har ya zubar ko ba haka ba a lokacin da wani yunwa take kai shi asibiti shi kuma ƙoshi yana kai shi asibiti makwabcinsa kuma yunwa na kai shi asibiti ai ya kamata a rage a balance ka ɗan rage daga cikin abun da kake ci kai ma ka bashi sai ya ji daɗi kai ma ka ji daɗi sai a rage gaba sai a ƙara soyayya sai a rage wahalar rayuwa wani dan buge-bugen da yake yana kokari ba bayi da hali ba baya yi bane yana yi amma yanayin rayuwa ya sa in ya fita abin da yake samowa bai wuce ya ɗauke wani bangare na nauyin da yake kasa idan ka taimaka masa ka ɗan rage masa nauyi na abinci ka ga aishi kuma abin da ya samo zai yi tufafi zai yi makarantar yara zai yi kasa in kuma ka haɗa a ɗauke nauyin da watakila abin da ya shafi biyan kuɗin makarantar yara kar biya naka ka biya na dan makwabcinka ko da ɗaya ne cikin su shida akalla ka rage masa shi kuma sai ɗauki nauyin sauran ɓangarori rayuwa Allah ya yi ta ne ta yadda kowa rayuwarsa yana dan fari da ɗan uwansa wani yana kasa da kai ka yana abun da zaka masa in ka ɗau naira ɗari biyu ka bashi kai kana ga ne naira ɗari biyu shi a wajensa tana da kima kai ɗin kuma inda kake zuwa wajen wani na gaba da kai in ya ɗauki dubu hamsin ya baka sai ka ji daɗi shi kuma hamsin ɗin ba wani abu wani a wajensa to dan abin da kake renawa ka yi sai mu gyara al'ummar da da jagororin arewa suka jagoranci yankin ta yadda ba a nuna wannan bambanci din akwai wato wata dabara kenan da za a iya kullo da ita ta wani samfuri da ba iya dawo da makamantan irin waɗannan ɗabi'u kwarai kuwa ai duk abin da ya aiki jiya to in allah ya da zai iya yin aiki kuma duk cutar cikin gida maganin ta cikin gidan za a samu ma'ana in muka koma muka waiwaici abin da magabatanmu suka yi a wancan lokacinsu muka karance shi za mu gane cewa babban darasin ai ne su ba su bar matsalar ba tare da sun fuskance ta ba su ba su bar mutane marasa karfi ba tare da sun tallafe su ba wannan shi ne to amma tallafin sai mu duba mu kuma mu koya daga gare su amma sai mu iya waiwai iya dan masa wato garan bawul ya dace da zamanin mu na yanzu sai mu iya taimakawa fi magance matsalolin ba mamaki matsalar talauci eh, da yawan mutane ta jawo abubuwa sun canza a yankin arewa ta yadda yanzu da sau da dama an dawo in dai bako zai zo ba irin da kawai a gaba ko ya zo ana murna yanzu sai an ce sai an buga waya sai an sanar sai an ba da lokaci sai karshen shekara da sauran eh wannan wani abu ne wanda eh, mu a wajen mu kaga shi kansa bako ne <laughs> shi din ma da ya tashi zuwa bai bugo waya ba shi ita wannan al'adar kanta ba kuwa ce da ta tashi zuwa shigowa cikin mu kuma ba waya ta bugo ba shi kutso mana ta yi kuma ta samu wurin zama don haka a tsarin mutum ya yi tsari wannan ba al'ada ce wacce take gaskiya ta zauna da mu ba in dai dan uwanka ne in dai bakonka ne ya zo kuma mun gani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ba ma wayar bari a turo waya kafin a zo bako zai zo kuma sai an nema masa mafita don haka wani ma ai ba wai bakonka ne naka na jinin ka ba wani yanayi zai shiga a kusa ya zo amma ka ga a tsari na al'umma na takafuli na taimake taimakekeniya ya kamata a ce ko ma wanda ba danginka ba ne ya bijiro zai samu mafita a cikin al'amarinka wannan shine in kai haka shine kayi abin da ya dace da mutunci da karamci da girmamawa girmamawa gaban da annabin sallallahu alaihi wasallam ya ce Ɗan ku ba zai yi imani ba cikakke ko abin daga cikin abin da imani shine me a kurin wanda ya Allah imani da Allah da manzonsa to ya girmama bakonsa ba ce bakon ya mutunta bakonsa ba ce ran ce bakon da ya bugo waya ya yi abin ba don haka ina ga wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da muke yi da suka canza mana abin da suke yake da kyau a cikin al'adun mutumin da ya zo dama ka masa shiri haka tsari yake zai iya yiwuwa kai ma bukata ta sa bagacatan ka tafi wani waje kamar yadda wani kuma zai iya tafiya kuma yanzu mai musamman a cikin mu da muke da mutane da suke iya zuwa daga ƙauye wanda shi bai ma san wani tsarin ka na cewa sai an yi waya ba bayi ma da wayar shirin arewa a yau muke kawo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Yanzu ga karashin bayanin Malam Aliyu Sa'id Gamawa ga yadda ya dace jama'ar Arewa musamman ma matasa su dawo kan hanya mai ma'ana. wasu kuma dama mutane ne ƙananan mutane 'ya'yan kananan mutane sai zama ba san darajar babba ba san darajar kansu ba kuma sai zamanto shugabannin shugabanninmu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa amma muna fatan duk allah ya gyara mana wannan wannan ya nuna koda maganan kuncin talaucin nan da ake faɗa yana damun jama'a akwai sakaci kenan daga wani bangaren dama irin wannan talauci yana farawa ne daga jahilci da kuma son kai da son zaman kashe wando idan baka da himma da kokari ka tashi ka nemi na kanka ba za ka samu ba ba tawakkali ba ne ka ce in ka zauna kana zauna za ka samu sannan idan mutane ba sa yin ilimi mai amfani ba za su iya amfanar da kansu ba mara abu baya iya bayar da shi sannan idan mutane ba sa tunanin makomar ƙasarsu bayan sun riga sun girma da al'ummarsu ta baya to wani al'ummar da suka yi watsi da ita za ta zo ta fitine su duk wannan abin ne ya shafe mu amma alhamdulillah wuya ko matsalar da aka shiga ya sa yanzu an fara a irin wannan zaman ana fito da matsalolin ana tunanin hanyar magance su daga masana masu ilimi kwararru ko muna fata Allah ya samu aiwatar da abin da muka ji muka gani. Tabbas, akar makalla ka shekarun baya yankin arewa dinnan. mutum zai yawo ko gina kuma kowane gari ya je watakila ba zai zama ba ko ba in an ga irin shigarsa amma yanzu waɗannan irin abubuwa fa arewa sun fara zama tarihi to matsalar tsaro a arewa sai addu'a da jin ta muke a duniya duka kamar muna ga duniya tana cikin matsala ban da mu aka zo muna ga kudancin najeriya ne ake duwa inan matsalolin hankali ya lafiya iso gare mu wajibi ne mu koma ga allah mu saurari malamai ya ake warware matsala irin wannan wajibi ne mu saurari na gaba wadda suke da ilimi mai zurfi da suka gano irin wannan matsalolin da hanyoyin magance su wajibi ne mu matasa mu tattara hankalin muri guda mu yi amfani da umarnin da aka bamu da ilimin da muke da shi domin mu jawo zaman lafiya ƙasar nan dole sai an kawar da ƙabilanci ah, an kawar da yankin sassa mu a nan arewan tukuna an nemo mana mafita ga matasanmu na sana'ar da za su yi an yi ƙoƙarin ba wa kowane ɓangare ilimi an yi wa kowane bangare adalci na shari'a sannan mu dawo a dinga bin doka duk wanda ya laifi a hukunta shi muna fatan wannan wannan ko ba zai yi ba sai mun zaɓi na kwarai kowa ya dogara ga Allah ya yi tunanin wannan zai zama mun mafita ba dan ni ba dan al'umma ya yi abu don Allah insha Allah zai samu mafita. Ba sauraro a nan za mu sake dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. a madadin muryar Amurka. Ni na Sura da Ma'ali da ni shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.